Karancin wutar lantarki a tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin babban matsalar da ya addabi ƙasar da ya yi sanadiyar durƙushewar masana'antu da dama da kuma haifar da ƙaruwar matasa marasa ayyukan yi a ƙasar wadda ma ake dangata hakan da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a wasu sassan Najeriya. An daidai ana keɓe miliyoyin nerori a cikin kasafin kuɗin Najeriya da zumar inganta yadda ake samar da wutar lantarkin amma wani zubin ma a iya cewa gwara jiya da yau da ganin yadda ake ci gaba da samun koma baya wajen samar da wutar lantarkin musamman ma a wasu sassan Najeriya. Alhaji Muhammadu Indimi shararren ɗan kasuwa ne tarayyar Najeriya wanda ya ziyarci fada gwamnatin jihar Borno a ƙarshen makon jiya. Ya ce babu wata ƙasa da za ta ci gaba ba tare da wata lantarki ba. Don haka ne ma ya yunkurin kafa wata kamfani da ake kira Oriental Energy Resources da zai dinga amfani da hasken rana wajen samar da wutar lantarki a dukkanin ƙananan hukumomi 27 da ke faɗin jihar Borno. Duk matsalolinmu da muke ciki yanzu me ya kawo shi rashin wuta. inda akwai wuta da yaranmu suna da aikin yi don masana'antunmu duk ba sa yi in ka duba ka gani masu walda da sauransu duka sai sun sayi dizar sai sun sayi janareto to abin in ka duba yana da wahala sai na ga cewar me ya kamata na yi na taimaka wa mutane na shi yasa ka ga mu gidan gwamnati an san cewa ba wani kasar da za ta ci gaba sai da hasken wutar lantarki kasar nan ta yi ta fama da irin wannan matsala na hasken wutar lantarki kamar wani tabbaci za ka baiwa jama'a cewa idan har kun zo kun fara wannan aiki wannan abu zai daure kuma jama'ar kasar nan su amfana musamman ma wannan jiha na Borno to idan ka duba alkawarin da ake mana na wuta ba shekara ɗaya ba ba biyu ba goma ba ba ashirin ba abin ne duka yana zuwa daga wurin gwamnati shi yasa yasa na ga cewar gwamnati gwamnati gwamnati gara ya kamata mu ma mu shiga mu taimaka wa gwamnati tunda muna da hanyar da za mu je mu kawo mu yi mu yi abin da gwamnati suke yi ba muna cewa gwamnati sun kasa ba a'a sun kasa ba su kasa ba mutane su ne za su yi judgment so saboda haka na ga borno ba ni da inda ya wuce borno a rayuwata ni kuma yana borno na duba na duba mai mu da matsalolin da muke ciki mun san su rashin aikin yi sannan da rashin wuta so shine dalilin da ya sa ka ga na yi wannan yunkuri kuma insha Allah za a yi to kamar yin karɗe matasa adadin nawa za su amfana da wannan shiri na ku ganin cewa idan har ko kawo wannan ma'aikata za a kokari mutane za su samu aiki eh wannan ba zan iya gaya maka ma'aikata nawa muke da su a Maiduguri ba dan ni kaina ina da ta ma'aikatan na rufe ta yau kusan shekara goma ko ni kaina ma'aikata ta in ta tashi akalla zan ɗau mutum dubu biyu aiki so akwai ma'aikatu yanzu muna tare da gwamna yana gaya mana cewa flower mess na Maiduguri wanda babu irinsa a Najeriya shi ma ya tsaya kuma kowa yana muna tunƙaho da kwalitin da suke yi a nan maiduguri